innahu ala raji'ihi laqadir haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki da ya halicce shi daga wannan wulaƙantaccen ruwan mai iko ne akan tashinsa bayan mutuwarsa ya komo rayayye domin yi masa hisabi da sakayya.